Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa barkan ku da kasancewa a cikin shirin muhawara na Studio Kalungu. Shirye-shirye Studio Kalungu suna zo muku ne kai tsaye daga gidajen rediyo 34 da ke mu'amala da Studio Kalungu a fadin kasa ga baki daya. Birnin Yamai sai ku samu shirye-shiryen Studio Kalungu kan Alternative FM a kan gomiya tar da tara da ɗigo hudu. kwata FM a kan gomiya tara da ɗigo tara. Amfani FM a kan ɗari. Da Challenge FM a kan gomiya tar da shida da ɗigo shida. ko kuma kan yanar gizo sai ku yi www studio kalangu ko kuma facebook studio kalangu shirin muhawarar studio kalangu wani fili ne na musayar ra'ayi tattaunawa kan mudu'ai masu muhimmanci kan rayuwa, al'umma tare da kwararrun masana shirin muhawarar studio kalangu na wannan karon ya taɓo fannin tsarin bayar da horo kan koyon aikin hannu zuwa ga matasa na ƙasar niger kasancewa ɗaya daga cikin 'yan ƙasa uku na da shekaru 15 zuwa 35 wannan maudu'in na da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma a bangaren matasa da ci gaban kasa da kuma kasa baki daya sai dai kuma wuraren koyar da ayyukan hannu ga matasan kalilan ne kuma ba su da wadatattun maudu'in da za su ba matasan damar samun horo kan sana'o'i daban-daban sakamakon wani bincike da ma'aikatar ministan koyon aikin hannu da husa'o'i ya nuna ya tabbatar da cewa ɗaliban da aka rubuta a cikin fannoni na makarantun koyon aikin hannu

da 381 ba sa samun takardar ƙarshen karatu sabanin 40,148 da za su samun diploma a ƙarshen karatun nasu sakamakon binciken da ya ƙara nuna mana cewar fiye da rabin ɗaliban da ke ɗaukan horon a cikin makarantun ma'aikatar koyon aikin hannu 'yan mata ne sabanin sauran makarantun ƙasa da yawan 'yan matan bai kai hakan ba a ƙarshe dai sakamakon ya ƙara da cewa kishi uku cikin ɗari ne kawai ke karatu a fannin noma a cikin ɗaliban idan aka kwatanta da yawan al'amuran eh, da yawan al'ummar ƙasar niger abin dai yana son dubi dalilin da ya sa kenan gwamnatin ƙasar Nijar tare da ban hannun abokan hulɗar nata musamman masu contactor suka girka wani tsarin bayar da horo a cikin jihohin ƙasa to domin samun ƙarin haske kan wannan al'amuran ya samu gayyato muku malam haladu magashi kwararren malamin koyar da fannin husa'o'in zamani a ma'aikatar ministan makarantun koyon aikin hannu ta ƙasa barka da zuwa barka ka da madam malam sahabi yaji shugaban kungiyar masu sana'ar aikin hannu ta ƙasa malam sahabi sannan ku da zuwa barka akwai malam mamudu mai mamudu shugaban cibiyar fafa sai kuma saidu garba mai kula da sashen koyar da horo a sius contact saidu sannan bakinmu mun gwada karbi gorin gayyata na muhawarar studio kalangu. musuma da ku malam halidu magaji na ma'aikatar ministar koyon aikin hannu kun ji dai adadin ɗaliban da binciken ma'aikatar ta ku ya bayar wato mafi yawan ɗaliban da ke samun horo suna hutowa ne hakan nan ba tare da sun samu wani diploma ba me ake nufi da irin wannan horon assalamu alaikum madam na farko dai ina ba ku gaisuwa studio kalangu da kuka gayyace mu a matsayin mu na minista mai kula da koyarwa da Eh, da sana'a hannu da mu zo mu amshi tambayoyinku kuma ba ku amsa bisa ga fannin koyarwa ga koyon sana'a hannu wannan magana ba ni iya cewa yara duka wa'anda ake horarwa ba su da shaida da ake ba su lalle yawancin yara na nijar maza da mata wanda suka kai adadin koya musu sana'a hannu bisa ga kudurorin da dokokin ƙasar Nijar suka tsaida masu kamar daga shekara sha biyar abin da ya sama yawancin wa'anda ke son a ba su horon lalle ba cikin makarantu suke ba wasu tunda mm-hmm. wannan statistic da kuka badi wato adadin da kuka badi haka suka haka suka nuna to amma in sun kai wannan karatu a da a da babu kudurori wanda ke iya cewa ga matsayinsu sai dai a ba su takardar shaida wani ya yi karatu daga lokaci kaza zuwa kan lokaci kaza mhm. to amma daga ranar biyu ga wanga wata na nuwamba da ya wuce takwas gwamnatin ƙasar Nijar bisa ga ƙudurori guda biyar da minista ɗinmu ya kai a taron eh, shawarar ministoci ya ɗauki gwamnatin ya ɗauki dokoki kudiri na dekare da ake cewa dekare guda biyar wanda sun ka ɗauki nauyin cewa nan gaba wanda ya yi samu horo ko da na wata uku ne akwai takardar shaida takardun shaida da aka zana daga cikin wannan kudurori wanda za su sa mutum ya tahi tun daga yana da takardar shaida wadda ake cewa wani ya kware bisa ga iya hausa ko mhm. iya zabarmanci ko ko ya iya lissahi hal ya zamanto ya zo daga wannan matsayin ya shiga ya samu diploma da ake cema wanda za a iya ta ya yi dogon karatu har ya zama babban injiniya kenan daga yanzu ministar ya ba da kan shiga yin e, um, cikon kudurori na aikatawa na yin aiki da wannan da ya kare din wato su ne ake cema arete ga yanzu da mun samu mun yi arete tara muna cikin neman mu ida arete guda talatin da suka yi mun saura daga waga shekara mai zawa ta 2019 insha Allah mutane za su gani za a kawo fanni na sauyi bisa ga horo da mutane yara su samu ko daga fuskar koyarwa bisa ga kungiyar masu aikin hannu federation national ko daga hora da fafa yake yi ko kuma a cikin makarantunmu masu zaman kansu wa'anda ake cema ko na gwamnati ko kuma masu zaman kansu a takaice ga amsar da zan iya baku bisa ga wannan wannan kesa to inda suka riga suka wuce kahin wannan sabon tsarin da kuka yi ina makomar su take yawwa a cikin wannan kudurori an yi wani wani an yi wani fanni da ake ce ma eh, dispositive de validation da zaki wato kuduri ne an ka yi wanda za ya sanyawa mutum ya zo ga iya aikin shi da shekarun da ya yi za a sanya kwamiti na ƙwararri wanda za su zo su binciki mutanen nan a cikin tambayoyi kuma wannan aiki za a yi shi tare da duk wanda suka ƙware ma aiki ko da 'yan federation ne na artisan ko da 'yan shambar da agriculture ne duk kowane wanda ya kware a cikin aiki suna za su shiga cikin wannan kwamiti za a zo a bincika wa'annan irin mutanen kamar wani shaf da garaje wanda ko da yana da shekara arba'in wanda baya iya rubuta ba in ya zo za a tambaye shi takardun da za a yi dose mhm. sai a zo a kawo wannan mutunan gaban kwamiti wanda zai bincike shi kuma in aka kare lissafi za a iya cewa wanga shabi da garaji ko wanga ma'aikaci na kafinta ga matsayin shi duk wannan an yi shi kuma daga wannan matsayi in yana da kokarin yin karatu za a iya bukata ya ce a kara mai ilimi na kaza na kaza har ya kai mhm. shi ma ya yi hazaƙa ya je injina duk wannan wannan abu da ake cewa passerelle akwai su ciki. Mun gode Malam Haladu za mu sake dawowa gare ku. Malam Sahabi ko za ku iya bayyana mana adadin masu aikin hannu da ke a cikin kungiyar taku? Na gode ma Studio Kalangu da ya bani dama a matsayina na shugaban kungiyar ma'aikatan hannu ta Nijar gaba daya da in sa bakina a cikin wannan muhawara. E, eh, kungiyar ma'aikatan hannu ta Nijar wadda ake ce ma Federation ta kumshi ƙungiyoyi haɗaɗɗun ƙungiyoyi guda takwas na jiha yannan eh, haɗaɗɗun ƙungiyoyi na huska departaman guda saba'in da uku yannan a kowace komin muna da cibiya to ƙananan ƙungiyoyi waɗanda suke ƙarƙashin wayannan ƙungiyoyin duka su 527 ne waɗanda suka ƙumshi mutum eh, misalin dubu tamanin da mata da maza don wannan ƙungiya mai zaman kanta ce an girka ta saboda kawo tallahi ga ma'aikatan hannu waɗanda suka amince suka je tare suka shiga wannan ƙungiyar da kuma kama ma gwamnati don ganin an bunƙasa sana'a hannu. To yanzu kamar ana iya iya kimanin matasa nawa ne suke samun horo a ƙarƙashin jagorancin Federation Kin Tako babbar ƙungiyar tako ta masu sana'ar hannu. Lalle ƙididdiga da muka yi shekarun baya ya nuna muna akwai yaro dubu arba'in da ɗaya waɗanda suke koyon aikin hannu ƙarƙashin eh, abin da ake ce ma patron kenan eh, artisan waɗanda suka kware a cikin aikinsu eh malam saibo mu dawo gare ku ko za ku iya bayyana mana irin kokarin da swiss contact ke kawo ma niger don ganin an shawo kan matsalar koyon aiki hannu na matasa a matsayin ku na kwararru a wannan fannin muna gode ma studio kalangu da ya bamu hanya mu zo mu yi magana bisa eh, ba da horo da muke yi a kasan Niger. Da hari da yi na ke Swiss Contact eh, ma'aikata ne da ke zaman kanta eh, na kasan Swiss muna kikin kasa 35 a duniya. muna samu masu hannu da shuni akwai cooperation swiss akwai unicef akwai jez akwai union european donc niger mun har aiki niger a 2005 shekara dubu biyu da biyar da mun kahara aikin da muke yi shine ba da horo ma matasa matasa da ke da shekaru goma sha biyar zuwa talatin da biyar ba da horo muna ba da shi a fanni biyar fanni na harko da federation muke yin shi apprenti da ke kikin atelier na federation muna ba su horo kikin su da kikin centre de formation bisa aiki aiki shidda ko hannu aiki shidda muna ba da horo ma matasa da ba su nan ga komi suna zamne muna ba da horo ma matasa da suna aiki amma ba su kware bisa ayyukansu ba mun kawo sabon tsari cikin aikin ba da horo kiwo da noma da muke ke sifa sifa yana ba da horo ma matasa wata takwas wata hudu cikin sifakin kuma wata hudu muna bi yara sau da kaha kin ayyukansu abin da muke bada tuma da lamun sake dawa gare ku sebo mu dawo gare ku wato mamudu maiga na fafpa wacce irin rawa ce faffa ke takawa a cikin tsarin siyasar koyon aikin hannu ta ƙasar nijar tuma da lamun gode hajiya da ga studio kalangu da ya ba mu dama mu zo mu magana saman ayyukan da muke yi yau da gobe a ƙasar nijar faffa dai asusu ce wanda gwamnati ya tsaida tun da yawa mutane suna tsammani kamar ong ne ko wani proje haka to yau dama ce gare mu mu gaya ma mutane masu shuraren mu da faffa bangare ne na minister information professional kamar asusu ne wanda gwamnati ya tsaida ya keɓe don ya dinga ko ce yana biyan kudin horo na aikin hannu to cikin kudin horon hannu nan da ake yin ya zama cikin fanni da dama fanni na farko wanda gare mu wanda mission ne wanda gwamnati ya sa a hannun faffa ita ce horo na mutane wanda suke cikin ma'aikatoci suna aiki ma'aikatoci masu biyan haraji ko in ce tax da apprentissage wannan su ne mu na farko yauni ne a wuyan faffa ya horar da ma'aikatan bayansu akwai waɗanda ake ce ma jean descolarize kamar yara wanda ba su taɓa zuwa lakwal ba ko ko waɗanda sun fara lakwal suka dakata ba su samu sa'a kwantiniyan karatunsu ba to kun ga yaran na irin wannan aka bar su suna yawo a cikin gari matsala ne babba shi yasa wannan yauni ma dawo ga wuyan faffa ya biya kudin horon yaran nan saboda a koya musu aikin hannu don su ma su samu su rike kansu su bar yawo na banza bayan wannan yaran kuma ko waɗanda abokanmu na aiki wanda muke yi da su saboda aikin horon koyon hannu Eh, gwamnati kadai bayya iya yin shi dole sai ya dama da waɗanda suke cikin aikin na hannun wanda ake ce ma federation federation su ne masu atelier mu kuma formation mu cikin atelier muke yin bangare guda bangare guda muna yin cikin santar kenan dole sai mun dama da wannan mutanen na federation wanda su ma ƙungiyoyinsu suna cikin duka Nijar gaba daya. Faffa tana cikin region ɗin takwas na Nijar. Kenan hannu da hannu muna kai yaran mu kai wurin su mu sa cikin atelier ɗin su koya aikin hannu da kansu bayan wannan ana ɗaukan yaran nan a maida su cikin santar de formation su ƙara komawa su ɗauko ilimi cikin wannan aikin na hannu saboda in kun ɗauki yara wanda ba su yi lakwal ba yau ko an ɗauki example in masu yin aikin kafinta kafinta dole akwai awo cikin shi wanda ake ce ma mezir kenan yaro wanda bai yi karatu ba dole sai an koya mishi karatu su ne wannan karatun akwai santar yan alfabetization da yake horar da yara cikin domin nan in sun kare wannan sai a dawo cikin santar de formation inda yaro zai koyi aikin wannan na hannu aikin wannan na hannu kuma da muke yi mun gani shine kadai in an yi shi za mu ci kan wannan matsala na cikin yara ko mu ce na zaman banza ko yawon banza saboda wannan guri ne wanda duka 'yan ƙasar Nijar sun kasa gaba guri ne wanda ya kamata a kama don a samu kwalliya ta biya kudin sabuli. Eh, Malam Mega kaman yaya ne mutum zai yi ya samu amfani daga ku. In yaro ne wanda bai yi lakwal ba ko ko ya hita lakwal da wuri takardan shi na aihuwa shine za ya daukowa ya kai ga sharushin mu na dafaf ba. Yaro in ya zo da takardar aihuwa sai a rubuta shi cikin aikin hannu wanda yake so saboda aikin hannu ya kamata a bar yaro ya zaɓa da kanshi wani irin aiki ne yake so ya koya wani irin ma'aikaci yake so ya zama gobe don in ba haka nan ba kuka sa shi wani wanda bai ya so da wuya ya zamna cikin aikin nan in yaro ya yi shuwaƙin sai mu rubuta kuma a yaran akwai waɗanda suke da shekara goma sha biyar kenan su bu samu suka kai shekara goma sha takwas ba nan muna so uwayen yaron su rako shi su taya shi ya zabi aikin da yake so kenan kun ga shiga cikin wannan horo na faffa abu ne mai sauki takardar aihuwa sai lamba na waya wanda in mun tashi kira za mu kiraye ka mu ce ka zo za mu har formation rana kaza wannan har bangaren yara ne masu koyon aikin hannu cikin bangaren gurfuma ko association ko kuma mutane kamar wanda suke cikin situation yin handicap su wannan nakasassu mhm. su ma wannan faffa ba ta bar su baya ba deman da ake yi da sunan duka gurfi makin ko da sunan ƙungiyar nasu mhm. sai su faɗi irin horon da suke so a yi musu in sun faɗi horon da suke so kuma sai su sa listi su na mambarorinsu duka sai a kawo a ajiye shi faffa akwai service wanda yake lissafin takardun nan in an gani formation in lallai mai ma'ana ne formation ne wanda in an yi shi za a tallafa ma mutane kuma za su samu aikin yi sai a yi finansan wannan formation din gungu na uku su ne waɗanda suke cikin ma'aikatoci suna aiki su wannan akwai abin da ake ce ma plan de formation annual wanda kowane shekara entreprise mai zaman kanta duka take yi na horon ma'aikatan da suke cikinta saboda yau duk aikin da kake yi a duniya kana son a ƙara maka sani saman shi saboda abubuwa suna tahiya ne da lokaci yau in ka iya abu gobe sai ka ga canji ya zo cikin shi ya kamata to aikin ka kwarewarka shi ma ya zamanto yana evoluye tare da rhythm in evolution in mece gin da kake yi su plan da in su in ya zo fafa su ma akwai service in da yake ɗaukan su ya lissafa su ya gani sai ya sa mutanen nan an formation a gulgujince yadda muke yin formation mu koko in ce yadda mutane za su samu horo ko biyan bukata a faffa. madalla mu sake dawowa a cikin ɗakin magana inda zan mu ci gaba da shirin muhawarar na studio kalungu wanda a yau yake magana kan koyon aikin hannu zuwa ga matasa na ƙasar Nijar. A cikin shirye-shiryen studio Kalangu na wannan satin mun saurari bayanai kan husa'o'i da Swiss Contact girka wannan husa'o'in dai sun hada da daidaita alkiblar matasa wajen ɗaukan horo da zaɓen aiki. Tsarin da aka kafa yau da shekaru goma kenan kuma ya zamanto wata hanya ce ga matasan da suka ratse wato zai mayar da su kan hanya tare da shawarwari na gari. Sannan kuma akwai wurare na musamman na koyon aikin hannu zuwa ga matasa matasa wanda suka bar lakol a cikin gundumomi sai kuma tsarin nan na dual ko kuma dokan dogon lokaci ga kuma tsarin bayar da horon nan na samun aiki cikin gajeren lokaci da tsarin wuraren bayar da horo kan noma wayannan tsare-tsaren da aka kafa a shekara ta 2008 sun so ba aiki a shekara ta 2011 wata ayar doka ta ma'aikatar ministan koyon aikin hannu da fasaha wadda ta haka ne kuma kowane matashi zai samu damar samun horo a cikin aikin na hannu malam Saibu Garba. Shin ko za a iya cewa wannan hangen naku na da alaka da tsarin ba matasa horon aikin burodi a gudumariya? Lalle gudumariya mu ba da horo bisa burodi da wani gato-gato wayanda mun ka ba horo wayanda sun ka bar wuraren su tashin hankalin boko haram da mun ka tambaye su da hari in mun ta yi wurin da za mu ba da horo sai mun lissafa mu gani menene za mu iya mu yi da ke da imfani. ba muna tambaye mutane ne me kuke so ku yi muna tambaye su amma mu ma muna lissahi mu gani abun da za mu ba da su da suna iya su yi aiki su samu wani abu kenan sai kun yi bincike kun ga sai mu yi bincike irin matsalolin da mutanen suke da wannan lokaci suke da wurin ba su ba mutanen kadai ba garin ma kamar ya ke mutane suna yi suke muna suna so su yi electricity amma in babu wuta cikin garin ba mu yi ba su horo bisa electricity tunda ba su yi aiki kenan abun da wurin na so shine bisan shine za mu ba su irin bukatun irin bukatun su don mun gani da babu boulangerie a gudumariya mutane ba su da burodi sai an hidda eh, an kawo shi daga difa ko wani wuri ko da nigeria kuma ana ci kowa na ci burodi na kenan mun ce in mun ba su horo bisa burodi su saida aminta muna ba su horo da ya za su saida za su kiniki kuma muna ba su horo bisa eh, makin ya ya kamata su yi aiki akwai president akwai tirezori akwai ya za su rabe za su sarin su su rabe ayyuka mhm. mm. amma ba mu ya ce mu ba su horo da ba su yi su koma gidansu ko amma mu dai fanni dai za mu ba su hanya za mu ba su yalla in su yi shekara biyar ko shekara shida ko shekara goma kowa na iya ta yi cikin kamfanin shi na kanshi mhm. amma da hari dai muna so su yi aiki tare su gani amfani aikinsu a suna iya su zama a zaman kansu kaman a ganin ku bayan wannan fannonin kaman akwai wannan tsarin da ake ce masifa a ganin ku tsarin na noman ne ko ana iya kwatanta shi cikin wannan yanayin ganin cewa fiye da kishi 80 na jama'a ba su ba shi karhi ba lalle an san da niger mutane da yawa suna kikin kauyuka mhm. amma matasan da ke can ba su da hanya na samun horo don shi ne mun ka kaga sifakin nan mu ba su horo bisa noma bisa kiwo da bisa sarrafa eh, kayan noma sifa ana yi shi a kowane kauye sifa bai da kyada da vincent miliyon ana iya kawo sifa kuma ya yi farme ya ba da horo ma matasa dari da hamsin a shekara kuma sifa yana yi ba da fip yana iya ba da perfectionnement kenan mun gani amfanin shi mun yi aiki da kungiyoyi na manoma mun yi mhm. aiki da merori da su muke aiki suke ba da wurare suke ka yara duka aikin suke yin shi madalla mun gode sai mun sake dawa gare ka malin haladu magaji wuraren koyon aikin hannu da ake ce masu fm na aikin katako ko kuma wani abun da ya shahi sudur dumki da kuma gyaran wutar lantarki shin bayan matasa sun samu horon tsawon lokacin da ya kamata ko suna da sa'ar samun aiki madalla madan na gode da kamar wannan tambaya amma zan kara bayani bisa ga sifa da eh, mhm, eh, mhm. wato sifakin nan kamar yadda ya ce kowane gari ana iya shi inda ake noma da kiwo da kuma sarrafa kayan noma da kiwo amma akwai ƙudiri da aka ɗauka wanda ke ciya ga yanda za a yi ya gaya muku sai da mutanen sun nuna suna so kenan su nuna suna so in suka nuna suna so su biyo ta hannun magajin garinsu da sarkinsu da duk sauran ƙungiyoyi na manoma da makiyaya sai a haɗa kai a yi gungu kuma sai su ba da wuri kamar yadda ya ce wurin kuma ba sai lalle babban gona ba ko hektar guda da rabi ko hektar biyu aka samu ya isa to ga karin bayan da zan yi manna abin da tambayar da kika yi bisa ga santar da farmason omece lalle lalle santar da farmason omece suna ba da horo dazu da huska faranshi na ba da tarihin su da da farko sai fdc ake ce musu mhm. Centre masu kula ga bunƙasa karkara sai daga baya a 2014 sai muka yi kudiri eh, muka yi eh, shekara 2014 sai muka yi kudiri wanda aka tahi dosu aka yi a tele duka 'yan ƙasa suka gangamu suka ba da yardar su suka ce ga yanda za a yi ci gaba da aiki cikin wannan santurori sai aka samu su sunan santar masu ba da horo ga koyan kowane irin aiki sai mm-hmm. ana ce mishi cfm wannan santurori lalle lalle yau sun bunƙasa a cikin ƙasa tunda a ranar yau da nake muku magana 262 ke akwai kowace kwamin tana tambaya shi yanzu abin da ya rage a cikin kwaminikin Nijar da arrondissement da ville na Nijar yalla in aka yi lissahi in aka lissafa wasu gaba ɗaya a samu ko 266 ina stamahar yalla ko goma sha hudu ne ko goma sha biyu kaɗai abbasu da wani wuri ma har biyu aka yi musu inda mutanen suka tambaya kuma suka ba da kayayyakin da dosiye ya ce a yi aka musu biyu to amma aikin da suke sarrafa kamar wanda kika zana lalle ana yin aikin noma da kiwo ana koyar da shi ana ba da aikin kafinta ana ba da aikin koyon su na wuta ana horar da aiki na koyon gyaran moto da har da gyaran mota ana ba da horo ga iya lissafi ana kuma ba da horo ga koyon ɗimki koyon yin lini da dahuwa duka a cikin wannan santurori idan yaro ya yi shekaran nan biyu saboda santar ɗin da aka mai kudiri ce mai aka yi ya ba da horo in yaron bai taɓa zuwa lokal ba ana mai yaƙi da jahilci ana gamawa da horon shi in hazaƙa sai cikin shekara biyu ne yake wannan horo in yayi wannan horo za a jarraba shi a ƙarshen shekara biyu a ƙarshen shekara biyun nan a da wata takardar shaida ce ake basu ta da sun yi horo na shekara biyu cikin wannan santar to yanzu daga ranar biyu ga wanga wata na nuwambar da ya wuce na 2018 gwamnati ya zamana ya nazarin duka ayyukan koyon sana'a harnu da ba da horo aka yi ɗauki kuduri har guda biyar a cikin kuduri guda biyar nan wannan santurori yanzu za a zanka su wata takardar shaida da ake ce sartifika da wannan sartifika in yaro ya yi hazaƙa za a iya koma ya yi har ya yi waccan takarda an samu digiri mhm. ya tahi ko ya je ya zama ha injiniyar zuwa gaba mhm. ga yanzu dai wannan takardu suna nan ministar kinmu muna cikin yin kudurori na ƙara wallafa yadda za mu yi aiki da su mhm. kin ji a takaice dai labarin da za ni bada bisa ga waɗanda suka yi wannan horo kuma in wa'ancan na baya din da sun kai banda sa'annan babu su akwai tsari da wannan kudurori suka sa wanda ka samu horo can tanda babu wannan wannan dikiri ya ci ga kaza yanzu sai ka komo akwai wani tsari da aka yi na waiwayan baya wato ko kana da experience na ka iya aikin ka ka yi shekaru da shekaru kana wannan aiki kuma kana son a gwada ka sai aka yi tsari daga cikin ga kudiri za a yin kwamiti wanda za a fara binciken ko da babban mutum ne mai shekara eh, ashirin ko arba'in mhm. za a kwamitin nan zai bincike shi da tambayoyi da kuma ba shi aiki ya gwada hannun shi sai a ce ga matsayin shi mhm, mhm. kenan wa'ancan ma da suka samu wancan takardu na farko su ma a cikin wanga tsari na da ake cewa validation da zaki professional experiential za a kuma sanin karhin wancan aiki nasu kuma a gwada su a ga yanzu wani matsayi suka kai eh, wani matsayi suka kai kuma wani matsayi suke iya yi zuwa gaba gama a wannan fannin wani irin matsaloli kuke cin karo da su lalle kai muna da matsaloli saboda mm. aikin aiki na na duka ba da horo a takaice a cikin ministarkinmu mhm. muna yin shi tare da tallafin baya na organisation kamar federation national des artisans da su chambre de agriculture da chambre de commerce da kuma masu hannu da suni kamar su contact kinga da ke dawa da suke kawo tallafi suna kawo kudaden su a cikin wanga asusu na na gwamnati da ke karkashin ministar kin ma daga dukkan su wa'annan da shi kan shi gwamnati sai ya kara kuɗi na ministar kinmu dan mu samu mu yi aikin tare da wa'anga ga masu hannu da shuni mu samu mu horar da mutane mu samu mu samu aji aji na aika don saboda ayyukan wasu duk na aro ne inda muka sanya an ga santurori mhm. kenan sai an yi gini yin gini ko sai da kuɗi yi horar da yara da kuma da malaman su sai da kuɗi kuma bunƙasa littattafai tunda littattafai ba su ishe ba bunƙasa su a risa biyu wanda babu kuma a wallafa wanda ke akwai shi ma sai da kuɗi Eh, malam sahabi kamar a bangaren sa'ar samun aiki na yara wani irin kokari ne kungiyar taku take eh lalle wajen horar da yara akan sana'a hannu mu tana taka muhimmiyar rawa eh, da farko duk wani nazari da za a yi na yaya za a cin nasara wajen horar da yara mhm. da ministar ke yi tare da mu ne ake yin shi mahi yawanci muke ba da husahohin da hanyoyin da za a biya e, bayan wannan e, kamar yadda na gayi ɗazu yaran mahi yawancinsu mu ke karɓarsu cikin atele-atele atele kuma kin san namu ne ba na gwamnati ba kenan nan ƙoƙari ne muke kawo wa ƙasa saboda yara su bar zaman banza su samu sana'a yi bayan wannan yaran da suka samu horo suka ida muna karɓarsu su zo su yi stage na ko wata biyu ko wata uku kamar in kuka ɗauka cfm wannan da suke cikin gundumomi kamar yadda inspector ya gai guda 262 to ai in kana koyi aikin tela ko kana koyan aikin tela akwai lokacin da lakwal ɗin take bukata ka je wajen wani mai yin irin wannan sana'a ka zaman wata ɗaya ko biyu saboda ka ga yadda aikin yake tahiya. Mm-hmm. to ai gwamnati bai da wani wasu kamfuna inda da teloli wurinmu ne ake tura su ke ganin wajen stage mun kawo kokari mhm, mhm. yannan waɗanda suka ida akwai kuma husahar da minisar ya ƙirƙiro tare da masu hannu da shuni na jiya a kai su stage professional shi kuma wannan kuma halwaye wurinmu ne ake tura su mhm. banda wannan akwai eh, yaren da ake tallafa ma bayan sun ƙare ana ba su kayan aiki su je su zaman kansu to muna tallafa ma wannan yaren tare da haɗin gwiwar masanu da shuni da minister ganin yadda ake riƙe waɗannan kayan ko kuma yadda za su haɗa kansu su yi ƙungiya mai zaman kanta muke ba su horo bisa yadda ake tafiyar da ƙungiya yadda kowane mambar na ƙungiya eh, zai riƙe matsayin shi eh, misali menene aikin president menene aikin trezore menene aikin mm, mai ba da shawara da sauran shi mm-hmm. bayan wannan kuma su wa'annan yaran lokacin da gwamnati ya hidda hannun shi gare su wannan yaran mu ne muke kula da su muna dan ba su shawarori eh, muna kama musu ta hanyar kungiyoyinsu don shi ne a takaice a takaice kuna iya ba mu kaman adadin yaran da kuke samu a shekara yaran da muke samu a shekara in an gama da waɗanda gwamnati suke kawo muna da waɗanda suke hannunmu e, eh, saboda waɗanda suke hannunmu horonsu ba shekara ɗaya ba ne akwai waɗanda muke ɗauka shekara uku akwai waɗanda muke ɗauka shekara biyu me a jimilce muna da e, masu gidaje masu ba da horo e, misalin dubu tamanin ko da yaro guda guda aga kowa ga yaro dubu tamanin kenan a riƙe gare mu cikin shekara fiye da lakololin da gwamnati ya gina da ake kashe ɗimbin kuɗi a kansu kuma horonmu ya bambanta da wanda ake samu a cikin waɗannan lakwalolin saboda mu yaro bai hita mu sai ya kwari metrori ne waɗanda sun kasan aikin su suke rikon wannan yaran kuma da wuya yaro ya bi ta hannunmu ya koma kofar gida ya aji shayi ya ce aiki yake shira kahin ya hita ya ga yanda patron din shi yake deburiye ya ga yanda patron din shi yake karɓar kiliyan ya ga yanda patron din shi yake tahiyar da aiki kuma yana ganin amfanin da patron ɗin shi yake samu kenan babu zancen ya koya aiki a hannunmu kuma ya koma gida ya zama ya ce gwamnati ya bashi aiki to a yanzu da yake irin waɗannan sana'o'in sun yawa kamar mutane da suke yin su wani irin shawarwari kuke ba yaran na to cewa ha kada su sare ganin cewa abin ya yawa su kokari su mai da aiki su mai da hankali su ma su ci gaba da yin abin da ka koyar musu a nijar dai bincike ya nuna akwai sana'a hannu biyu da 206 amma akwai sabin ayyuka na zamani waɗanda sun ka zo musamman gyaran sililar aida babu salula mm-hmm. don ka waɗannan duka ayyuka ne sabi waɗanda sun ka zo sun ka ƙaru ga waɗannan shida waɗanda muka san da su kuma duka abin da yasa ake samun su duka faɗin ƙasa sabi akwai buƙatotin mm-hmm. akwai buƙatotin ko ayyuka irin saƙa waɗanda mutane ke gudunsu matasa ke gudunsu akwai buƙatan wa'annan ayyuka musamman da kuwa ya san an yi aure tera-tera wannan shine ake rufe amarya da ango da shi yau sai an sai mhm. zane na shinuwa wani dara ko wani abun nan saboda eh, masu yin aikin babu su mhm. babu isasshen tera-tera wa'annan shekaran jiya mun samu gayyata daga burkina eh, zuwa wani festival na kayan gargajiya sake-sake na afirka eh, mun nemi tuni iri-iri na na nijar na gargajiya amma mun sha wuya kan mu samu saboda wa'annan abubuwan suna ga bacewa to ke gani sai in ce sana'o'in duk sana'ar da ke da kwai akwai masu bukatanta amma yanzu kasuwanci yana tahiya da husahohi na zamani <laughs> husahohi na zamani na kasuwanci ne za mu koya ma wa'annan yaran da ke koyon su saboda su samu wannan aikin da suka yi shi ci da su mun gode sosai malam sahabi eh malam mamudu maiga na fafpa kuna iya bayyana muna kamar irin matsalolin da kuke cin da su a wajen aikin naku lalle akwai matsaloli baiwa a cikin aiki a ce babu matsala shi dai duka dai mun gane da yanzu da horo na aikin hannu abu ne wanda yake sa ƙasashe duka su ci gaba mhm. lallai mu in an ce za a yi ci gaba an ce za a kashe kuɗi kamar yadda inspector ya faɗi dole cikin formation na aikin hannu har ka kashe kuɗi ne ita kuma faffa da mun yi muku zancen asusu ce wadda gwamnati ta kafa mhm. asusu kuma in ta zamanto ba a nan ga zuba mata akwai matsala kenan matsalolinmu ina ji daga nan ne za su farawa tunda yau in muna yanan ga yin aikin a duka cikin jihohinmu takwas na niger ina cewa da tallahin mutane ubin kungiyoyi masu hannu da shuni ne muke nan ga yin aikunanmu da zo na zana mutanen nan masu hannu da shuni ba sai na dawo gare su ba su suke nan ga kama muna muna nan ga horo a duka mu na Nijar. Amma cikin asusun namu akwai wanda ake ce ma tax da apprentissage da ya kamata ta dawo ga faffa don ta samu ta yi finansan wannan horo na matasa da na ma'aikata. To wannan taxi in ne yanzu matsalar namu shine ba a nan ga samu shi akai-akai. ba a zuba su cikin lokaci. ba a zuba su a lokaci saboda in an zuba su ma kuma kamun a kai gare su sai ki ga shekara ya tahi. wannan shine babban matsala wanda ake gamuwa da shi matsala wannan in an huce ta kuma akwai matsala na rashin sensibilization yan actor da akwai mhm. na waye kai yau in kun diba akwai cikin aikin hannu statistic ta nuna kun gani kamar kuka ɗauki ɓangaren 'yan mata akwai diyawa wanda ba su son su ta ga harkan eh, wasu filiyar suna nan da ba su son su ta gare su mhm. saboda mi saboda ba a waye musu kai samanta ba san mahimmancin su ba mhm. a lokacin abubuwa ne wanda yau babu a ce wanga aikin na maza ne wanga aikin na mata ne mhm. aiki ne wanda ya kamata kowa ya ta gare shi kowa ya sa hannun shi ya koyi aikin da don ya samu ya rike kan shi. wannan duka suna cikin matsalolin matsalar na uku da zan kara shine jan hankali ga ƙasanmu 'yan Nijar gaba ɗaya duka kaf. Yau sai ki ji abun mamaki mutane suna hira, masu ilimi kuma sai su yi tsammanin formation wannan na koyon aikin hannu. An ajiye shi ne gehe saboda waɗanda ba su yi rewishir cikin wancan domin ko wanda ba su samu suka ci gaba ba su an ka ajiye ma uhuh. A lokacin mun sani duka ƙasashen duka wanda suka ci gaba wanda ake fatan a kai matsayinsu mhm. duka wannan aikin hannu shine ya kai su wannan wurin kenan ya kamata mu ma mu ɗauki wannan darasin mu ma mu gane da cewa aikin hannu shine kaɗai zai kai mu gaba mun gode sosai mai ga malam saibu ba matasa horo da ɗaukan nauyinsu tsawon lokacin horo yana buƙatar kuɗaɗe da dama a ganin ku ina hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kan wannan matsalar ta kuɗaɗe na hoko dai a ba da horo ba da cada ba Mm, a kawo sauki cikin kudaden a kawo sauki cikin kudaden na ba da horo kamar mm-hmm. na zana miki yanzu sifa mm-hmm. sifa bai bukata kudi da kuma na iya ba da horo eh, matasa da dama mm-hmm. ina tamani hanyar da ya kamata bi kuma hanyar na biyu a bar kowa ya yi aikin shi minista na da aikin shi mary komin suna da aikin su yan eh, federation su ma suna da aikin su kenan in an bar kowa cikin aikin shi kuma a yi aiki tare ina tamani in an bi haka kudaden yana, yana kawo sauki ana samu sauki kikinsu. to madalla eh, malam maiga mu sake dawa kanku a bangaren faffa ku ne ki tattaro kudade kuma ku tattala su a ina ne aka kwana a game da wannan kudin da muke nan ga samu ko aikunan da muke yi nan ga yanzu muka ɗauka muku wanga dan uwa namu da yake gabana swiss contact mhm, bana suna nan ga finansan fafa cikin bangarori da dama suna nan ga jirarizan sifakin nan da ya faɗi da wasu banni daban-daban akwai wani proje da ake ce ma proje de development de competence pour la croissance prodec mhm. financement ne wannan na bankin duniya da yake biyowa ta hanyar wannan proje din kuma ta faɗo cikin wannan asusun namu na faffa mhm. a cikin wannan mun yi horo da dama kuma muna cikin yin horo da dama tun da yau in kun diba da wuya ku shiga cikin departama na Nijar ko komin inda ba ku iske wannan plak na fafa inda ake horo. Mhm, mhm. Duka da wannan kuɗin nan ne na wannan uh, masu hannu da shuni muke nan ga developing wannan formation ɗin. Mhm, Akwai formation na mutane wanda sun kai da diplom ɗinsu kuma sun kasa samu aiki. Su wannan ba ma yara ba ne ba. kuma ba wanda sun huta lakwal ba ne a'a wanda sun tsaya sun yi karatun wanda ake tsammani duka saura masu maitris ne wasu injiniyoyi ne duka amma ba samu aiki ba kenan yauni yara ta ga faffa ya yi finansan wannan mutanen cikin wani tsarin koyon aikin hannu da ake tsammanin bayi don su samu su shiga cikin aikin na hannu ko kuma su samu aiki mai rike da su a da magaran da agades yanzu zancen da nake miki union european ya yi financial formation ana nan ga yinsu sun yi faz na fari yanzu sun yi demaran na biyu a kowane jiha kuma akwai fiye da mutum dubu guda yara dubu guda cikin domin fanni daban-daban da ake nan ga forman yara kenan sai mu ce wannan kuɗi da suke nan ga tattarawa ga cikin hanyar da suke nan ga tahiya. Mun gode sosai mai ga lokacin yana hararen mu wace irin shawara ke gare ku ina mafita kan wato makomar koyon aikin hannu ga matasan ƙasar Nijar. E lallai eh, abun yi shine dukan mu mu gane aktar din da duk da suke cikin harkan formation ko harkar koyon hannu su gane da cewa lallai saman hanya na kwarai ne muke yi ita kaɗai za ta hudda mu cikin inda muke yanzu. In muka huce wannan ya zamanto aikinmu mu yi shi ko tattare kamar hannu da hannu ya zamanto intervention ɗin gai ya zama a walwatse yau in kun duba ƙasar Nijar kowa formation professional yake kowa babu minister ɗin da za ku dauka yau guda wanda bai nan ga yin aikin na horon hannu to ya kamata mu gane duka wanda zai yi aiki na horon hannu ya zo a gama hannu da hannu da wayanda su ci cikin domin ina tunda a ce akwai artisan ai wanda federation ce gare su national wadda duka ƙasar Nijar ta shafa kenan da minister wanda yake kula da wannan aikin mhm. ya kamata a zamana wuri guda duk finan sama in ya zo ya zamanto cikin hanya guda ne an san menene wanga zai wanga menene zai ya yi wani yayi kuma wani ya zo ya ƙara yin abun da wancan yayi mun gode sosai mu koma gare ku malam haladu menene fatan ku fata na mhm. kira ne zani kira na farko shine kowane yaro matashi ya sa ga kanshi ya kamata ya iya laƙantau. hannun shi ya koyi aiki mhm. kuma ya zaɓi aikin da yake so ga kanshi ya koya sai wannan aiki ya taimaka mishi ga ya samu ya kore makanshi wani abu ga baki gobe kuma ya kula da iyayen shi kenan ya, zo daga cikin waɗanda duke kawo gudunmuwarsu ga bunƙasa tattalin ƙasar Nijar. Wajen ɓangaren uwaye mhm. su waye kansu da cewa aiki kaza na mace ne aiki kaza na namiji ne duk aiki da ake wallafawa a cikin ƙasa na kowa ne wajen ɓangaren gwamnati ina jan hankali duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi a fuskar fannin ministarkinmu da kuma eh, fafa a ci gaba da ƙara ba da kuɗaɗe na yin aiki tunda sai da kuɗi za a yi aiki. Mun gode sosai. Malam Saibu, wacce shawara ke gare ku? To shawara na hari dai ya kamata masu hannu da shuni da hari su masu yi aiki tare. Mhm. a misali kamar yanzu mai ga yake suna samu kudi na cooperation luxembourgeoise na bank mondial na cooperation mhm. swiss amma kawai in ya ba da kudin shi yake a ga ya za ku aiki da shi ya kamata fafa yake musu a tare za mu aiki in kun kawo kudi hanya guda ne za a yi mhm. ga ya fafa ke aiki kenan in kudin ya zo haka ne za mu kowa yana aiki da mhm, shi yana sa a san wa ke yi wani abu eh, wani wuri ba yi dublon mhm. kiran na biyu ministar ne zan mashi akwai proje masu dama akwai ong da dama da suke da experience da suke yi suna mm-hmm. husahoyi da suke yi ya mm-hmm. kamata minister ya dauki husahoyin nan ya yi lissahi ya gani sk akwai mahimmanci a yi a sa su ko ina ko ko eh, ka sa su to mun gode sosai malam sahabi yaji a bangaren naku yaya ne kuke ganin ya kamata a yi domin samun mafita idan ana son mafita bangaren gwamnati ya kamata ministar da ke kula da sha'anin horo ya gane da sha'anin horo ba nashi bane shi kadai kuma ya bude idanun shi ya diba paske yanzu duk hankalinsu yana akan lakwaloli waɗanda suke koya ma yara aikin hannu sha'anin horo da yaren da suka samu shiga cikin lakwal wannan da suke ce ma formel da yaren da suke hannun eh, metar da duka horo ne da su ma ma'aikatan hannun waɗanda suke bukata a ƙara musu ilimi duka sha'ani ne na horo kenan duka wannan jimilce ne ya kamata su dibe shi kuma su kawo mishi tallafin da ya kamata gwamnati kankan shi ya kamata ya saki tax d'apprentissage tax da yau an yi muna alkawalin kashi 60 cikin 100 za a zuba wannan shekara mafaffa amma har yanzu kashi 30 ma bai shiga ba kenan gwamnati yana kuka da shi ga yara nan yaya za shi da su mhm. kuma bai son ya saki kuɗin da ya kamata a horon wannan yaran to ya kamata gwamnati ya saki wayannan kuɗaɗen madalla mun gode sosai malam sahabi masu mu duka duka dai ana muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta wannan karon wadda ta tattauna kan koyar da sana'ar aikin hannu zuwa ga matasa na kasar Nijar kun saurare mu tare da malam Haladu Magaji kwararren malami a fadin sa'o'i na zamani a ma'aikatar koyon aikin hannu ta ƙasa sai kuma malam sahabi yaji shugaban kungiyar masu sana'ar aikin hannu ta ƙasa gaba daya da malam Mamudu Maiga Mamudu shugaban cibiyoyin Fafba sai kuma sai garba mai kula da sashen bayar da horo a swiss contact duka duka ana muka zo karshen muhawara ni hawa usman ke muku sallama tare da taimakon malam isa lawali sai kuma nan gaba insha Allah mu kasance lafiya